وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون daga cikin ni'imomin da muka Mun aiko muku da girgije yana muku inuwa daga zafin rana. Lokacin da kuka ɓace a bayan ƙasa, muka saukar muku da abin sha mai daɗi kamar zuma da tsuntsu mai daɗin nama kamar fakara. Muka ce da ku, ku ci daga daɗaɗan abin da muka azurta ku da shi, ba su tauye mu da komai ba da suka yi musu waɗannan ni'imomi, suka yi butulci sai dai sun zalunci kansu da hanyar ragewa kansu lada da kuma bijirar da kansu ga azaba.